إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الأمر المسلمين hudubar mu ta yau ita ta saba'in a wannan masallaci mai albarka na abu huraira radiyallahu an yau muna biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hudubar mu ta yau ta yi magana ne akan wasu aƙidu guda biyu na musulunci da ake kira wala'a da bara'a wala'a na nufin son wanda Allah ke son a bara'a na nufin ƙin wanda Allah ke son abinda aka sani ga mummuni shine yana son Allah yana kuma son masoyan Allah yana kaunarsu yana taimakonsu haka kuma yana ƙin duk abinda da Allah ke ƙi da waɗanda Allah ke ƙi da duk wata ɗabi'a ko aiki da Allah ke ƙi don haka ne Allah suke kasu da cewa ba su tsoron zargin masu zargi akan sha'anin Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya wannan aƙida ta wala'a da bara'a a matsayin matakin koli na imani a hadisin da yake cewa ausa koran iman almuwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah wannan hadisi al-albani ya inganta shi cikin silsila sahiha idan ka ce don me za mu ci kafirai amsa ita ce don su maƙiyan Allah ne kuma mu ma maƙiyan mu ne wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa a suratul mumtahana Allah ta'ala yana cewa ya kuɗin suka imani kada ku riƙi maƙiyana maƙiyanku su zama majibinta waɗanda kuke jefa soyayya zuwa gare su alhalin sun kafirce ma abin da ya zo muku da gaskiya kuma suna fitar da ku da manzo daga gidajenku kawai don kun imani da Allah Ubangijinku idan kun fito ne yin jihadi saboda ni da neman yarda ta to bai kamata kuna kasar soyayya zuwa gare su ba alhalin ni ne na fi sanin abin da kuka ɓoye da wanda kuka bayyana kuma duk wanda ya wannan daga cikin ku ya ɓace bari ya bace ga hanya mai kakkiya wato ya ɓace daga barin hanya mai kakkiya sannan Allah ya ci gaba da cewa in suka samu iko akan ku ba ku kasance makiyanku za su shimfiɗa hannayensu da har su zuwa gare ku da cuta sannan suna gudu inda kun kafirce ma Allah a suratu Ali Imran Allah ta'ala yana cewa mummunai ba su riƙon kafirai majikinta koma bayan mummunai duk wanda wannan to sam sam bai tare da Allah ko ina in dai ba kun ji tsoro su kashe ku bane Allah yana tsoratar da ku kansa kuma zuwa ga Allah makoma waɗanda Allah ke so mataki mataki ne haka su ma waɗanda Allah ke ƙi kuma wajibi ne kowa mu ajiye shi akan matakinsa annabawa da manzanni suna sama ga sauran mummune mutanen kirki su kuma mutanen kwarai sun tsere mafajirai ko da musulmi ne fajirai daga cikin musulmi su ko sun fi matsayi a wurin Allah da masoyan Allah akan kafiri kowane ilimi Allah ya kira kafirai na jasa يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يأتي سوء الظالمين والكافرون هم الظالمون ثم ياتي ما يوجراني أكن دباس فيك مسلمي القول كما أنت أجاني أسورة التوبة الله يسي يا ذائي إذا سوك سامو إيكو أكنكو بازاس كلا مكو دزمون تابا بازاس كلا القول سنة يردد يكود مغالا فاتب باكي amma zukatansu ba su yarda kuma mafi yawan su fasikai ne sun sayi ayoyin Allah sun sayar da ayoyin Allah a 'yan kuɗi 'yan kaɗan su suka toshe hanyar Allah shir da abin da suka kasance suna aikatawa ba su kula ma mummuli, da dangantaka ba su kula mashi da zumunta kuma waɗannan su ne 'yan ta'adda in ji Allah kullum kafirai a cikin kashe kuɗi suke don su gurgunta addinin Allah su ga baya gare shi a suratul furqan Allah yana cewa suna bauta ma wanda ba Allah ba abinda baya amfanin su kuma baya cuta musu sai kare da cewa wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira kafiri a kullum cikin taimako yake wato burguntar da addinin Allah a suratul anfal Allah cewa yayi lalle waɗanda suka kafirta suna kashe kudadensu domin su kai da hanyar Allah za su yi ta kashe kuɗi sannan kudin su zame musu hasara sannan a rinjaye su kuma kafirai zuwa wutar na za a tayar da su suna ya fata gare mu cewa mu kafirta mu zamo irin su kuma inda Allah ya ce a suratul nisa sun yi burin inda za ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce sai ku zamo dai. kar ku riƙi ta abin soyayya a cikin har fa sai in sun musulunta sun yi hijira saboda Allah idan suka juya suka ci gaba da kafirci to ku riƙe su karkashe su duk inda kuka same su sannan kar ku riƙi masoyi ko abin taimako a cikin su a suratul baqara Allah cewa yayi da yawa daga cikin ahlul kitab yana nufin yahudu da kirista sun yi gurin inda za su mayar da ku kafirai bayan imanin ku wannan ko saboda kyashi da gaske zukatansu bayan gaskiya ta bayyana gare su Allah ce ku yi rangwame ku da kai ku yi tabbatun su har sai al'amarin Allah ya zo na ba ku rinjaye da galaba a kansu Allah mai iko ne a kan komai. ba fatar kawai suke yi mukafirta ba ba suna duk iya kokarin su a ciki har da yakan mu don mu zama kafirai kamar yadda Allah yake a suratul baqara ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun mayar da ku kan yi da kun bar addinin ku inda sun samu iko Allah ta'ala kuma yace ba su kaunan mu ko da mun kaunace su sai dai su yi mana kissa a cikin haka kuma suna kulle kulle don garin sun rubuta al'amarin mu ga abin Allah ya ce ya koda da suka imani kar ku riƙe abokan asiri daga wasu wa'inda ba ku ba wa'inda ba su barin kulla muku sharri sun yi gurin abin da zai wahal da ku kuma kyama da kiyayya ta bayyana daga fatar bakinsu amma abin da zukatansu na ɓoye ya fi girma mun bayyana muku ayoyi domin ku in kun kasance masu hankali da ku dan dai kudin ne in ji Allah kuna kaunar su su ba su kaunar ku ku kun imani da littafan Allah duka idan sun gabu da ku sai su ce mun yi imani idan suka ce kwanta sai su rinka ciza yatsu saboda jin haushi a kan martabar da Allah ya baku Allah ce ka ce ku mutu da bakin cikin ku Allah mai cikakken sani ne da abin da aka ɓoye cikin zukata idan abin kwarai ya same ku zai bakanta musu rai idan musiba ta cin maku za su yi murna in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah makircin su ba zai cuce ku da komai ba Allah mai kewayewa ne mai cikakken sani ga abin da suke aikatawa mai tunanin abin da Allah ya faɗa game da banu Isra'il a suratul ma'ida inda yake cewa zaka ga da yawa daga cikin su suna jikintar kafirai Fir da abin da rayukan su da gabatar masu domin sun sa Allah ya fushi a kansu kuma za su tabbata cikin azaba inda sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi sun imani da abin da aka saukar zuwa gare shi da ba su riƙi kafirai abin kauna ba amma da yawa daga cikin su fasikai ne madaukakin sarki ya kaɗe mana duk wani hanzari da zai ba wani musulmi damar wato ya jiɗinci wani kafiri maƙiyin Allah ga abin da Allah ya ce ya koɗa da suka imani karku riƙi yahudu da kirista abokan soyayya ko jikinta sashen su majibinta sashe ne wanda duk ya jibince su daga cikin ku to fashi ya koma cikinsu. su lalle Allah baya shirar da mutane azzalumai za ka ga waɗanda ke da ciwo a cikin zukatansu wato na kwaɗayi da na tsoro suna gargawa zuwa cikinsu suna ta muna jin tsoron musiba ta cin mana in babu tare da su muna gudun mu faɗi zaɓe muna gudun a ƙwace mana kuɗi muna gudun a ƙwace mana mulki Allah yake da sannu ubangiji zai zo da buɗi ko wani al'amari daga wurinsa ko ku faɗi zaɓin ko su ma su faɗi ko kuma mulki ya kubuce muku gaba ɗaya Allah ke sai ku wayi gari sai su wayi gari suna nadama a abin da suka asirta a cikin rayukansu wanda ba shi suke furta da bashin su ba haka kuma Allah ya hane mu mu ƙaunace su ko mi karfin dangantakar da muke da ita da su yana cewa suratul mujadila ba za ka samu wasu mutane da suka imani da Allah da ranar lahira ba ka tarar da suna kauna da wanda ya ke Allah da manzo ko da ubanninsu ne ko 'ya'yansu ne ko 'yan uwansu ne ko danginsu ne waɗannan da ba su kaunar kafiri Allah ya ce wannan suna ɗin da Allah ya rubuta imani a cikin zukatan kuma ya karkace su da wani taimako na daga wurinsa kuma zai shigar da su gidajen aljanna ƙoramu ke gana a ƙarƙashin suna matabbata a ciki Allah ya yarda da su su ma yarda da Allah kai waɗannan su ne rundunar Allah ku saurara rundunar Allah su ne masu babban rabu ya ku bayan Allah musani cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam sun tarbiyyantu ne akan waɗannan ayoyi da muka karanta shi yasa rayuwarsu ta zama tsantsa saboda Allah kuma duk wanda ke ƙin Allah sun kama gaba da shi ke na ila yawmil tarihi ya tabbatar da wannan a ranar badar misali sai da za siddiq an ya kira ɗansa da cikinsa don sai mu baraza kuma ce da ya fito tabbas da na kashe makiyin Allah haka amr ibn al-as an ya kashe kawunsa asi ibn hisham a wannan ranar da sayyidina ali da saidina hamza su ne suka kashe 'yan uwansu na zubunta بس ده شيء بقى انا ربيعه فانا بدي اكل هيك احد ابو عبيده ابن الجراح شيء لي ارم زما ده بابنسا في ايتا في الاهره مصعب ابن عمير يذكر هذا كان سو عبيده كما يكشي شيء هذوك سند عبيد الله عبد الله كي بل عبد الله بن عبيد وكم مسي علوك سند عبد الله بن عبيد يتبع مسلم في من الله صلى الله عليه وسلم wato da ƙyar ya sha daga hannun ɗansa abdullahi wanda ya tashi kashe shi in ba danna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ba mujaddidi usmanu Allah ya ƙara masa rahama ya bayyana muhimmancin wannan aqida ta wala'a da bara'a inda ya wallafa littafi na musamman a kanta ya sa masa suna kitabul amri bi mawalatil mu'minin wal nahyi an mawalatil kafirin duk ayoyin da muka kawo mujaddidi ya kafa hujja da su yana bai sa babu sassabci kaɗan a cikin wannan al'amari da haka shi ma ya gina al'umma da sai jihadi ta kafa dole musulunci a wannan ƙasa ya ku al'ummar musulmi tarihi ya tabbatar da cewa babu wata aƙida wadda ta taimaki musulmi wajen kafa addinin musulunci kamar wannan aƙida ta wala da bara'a sanin haka shi yasa tattara na wannan zamani suke ta kai da komo cikin ƙasashen musulmi musamman na larabawa suna neman a cire babin wala'a da bara'a daga manhajar karatu yaran musulmi kuma sun ci nasara a wasu ƙasashe sun su hadda ƙasar da ita ce alƙillan mu wato ƙasar saudiya haka kuma tarihi ya tabbatar da cewa babu sadda musulmi suka gamu da matsala ga rayuwarsu kamar lokacin da suka idris da wannan aƙida idan ba karanta tarihin muhazirul daula wani masaraki kirista wanda aka yi wato ya samu matsayi a zamanin gwamnatin almalikus salih wannan mutumin saboda matsayin da yake da shi da miƙe kafa a ƙasar musulmi sai da ya kai idan kirista ya shigo musulunci ya musa mururruja ya buɗe masa idanu ya ce ya koma addininsa ba a ba shi izinin shiga musulunci ba wannan mutum ya wulaƙanta musulmi matuƙa musamman da malamai haka kuma an ce a gidansa kullum akwai baƙi daga ƙasashen waje waɗanda ba musulmi ba kai daga ƙarshe wannan mutum da hadurus daula shi ne ya gaito faransawa ya taimaka musu suka ci musulmi da yaƙi bayan duk amincewar da musulmi suke masa wannan tarihi ya maimaito a lokuta da dama da sanda musulmi suka amince ma kafiri suka kyautata masa zato ko suka ɗauke shi wawa wanda bai san abin da yake ba da sai sun ɗanɗana kuɗa su a hannunsa wannan shine abin da ya faru kuma yake faruwa a wannan ƙasa samu. daga gidan kaso musulmi yan arewacin ƙasar nan suka je suka ɗauko wani kiriminal wanda ke jiran hukuncin kisa suka wanke shi daga laifinsa suka gyara ma 'yan najeriya shi suka yi masa kamfe suka ba shi kuɗi suka ba shi duk abin da yake bukata suka mai da shi shugaban wannan ƙasa ba su yi wannan don Allah ba ba su yi don ci gaban wannan al'umma ba sun yi haɗa ne don biyan bukatunsu na ƙashin kansu sai Allah ta'ala ya tabbatar da gaskiyar maganar wannan mutum ya zane ma Najeriya da 'yan Najeriya tsaya musamman ma dai musulmi da ƙyar da addu'o'i da kai da komo Allah ya gwada mana baya gare shi su kuma waɗannan da suka yi masa wannan gata sai yawa ya gari ba shi da makiya ba shi da abokan gaba irinsu to a yau ma wancan kuskuren da waɗancan suka yi shi wasu ke so su sake lailaitawa ba za su yi wannan duk suna tunanin wani alheri ga ƙasa ko 'yan ƙasa ba ba za su yi haka don suna son zaman lafiya ko ci gaban jama'a ba a su dai suna da wasu buƙatu na ƙashin kansu a suke sun biya ta hanyar yin haka wannan mutum dai tashin farko ya nuna mana ko shi wane ne ya fara da kwashe rijiyoyin mai guda tara na wannan ƙasa ya mallaka ma jiharsa ya wanke yan uwansa daga ta'addancin da su da kansu suka yi ikirari cewa su suka yi shi ya tsayar da wani katafirin project na gyara tattalin arzikin arewa wanda marigayi umar musa ya bayar wannan project ɗin asali wanda ya fara bayar da shi shi shine general abdulsalami abubakar da obasanjo ya zo ya soke yar aduwa ya zo ya bayar wannan kuma yana sake hawa ya sake saukewa wannan fa ba a yi zaɓe aka tabbatar da shi shugaba wanda ƙuri'un jama'a suka kawo ba to ina ga ya hau nuwa ta ƙashin kansa muna tunatar da al'ummar musulmi da dukkan waɗanda abin ya shafa cewa wannan lamari fa ƙida ne kuma wanda bai ji maganar Allah ba labudda zai ji ta ɗan. da haka wajibi ne ga duk wanda ke da iko da yadda 'yan takara ya tabbata ba shi da hannu ga ɗora kafirci akan musulunci idan ta dawo tsakanin musulmi da musulmi kuma wajibi ne a kamanta neman mai dama-dama wanda ake sa samun gyara da ci gaba a ƙarƙashin mulkinsa mu nemi gyara tun yanzu don kanmu da iyanmu da suke tafi a bayanmu mu tuna abubuwa uku su ne jigon wannan al'umma wannan ta wannan ƙasa jigo na farko shi ne ilimi mun tabbatar da an wuce mu ilimi na rayuwa jigo na biyu shi ne arziki mun tabbatar da shi ma a wannan an wuce mu zigo na uku shine shugabanci idan muka yi sakaci da wannan da ya rage mana to ba abin da za a ce mana sai la haula wala quwwata illa billah abin da ya faru ga wasu kasashen Afirka ya kamata ya zama darasi gare mu yan Najeriya ga Benin nan wadda a can da ake kira da Home ƙasa ce ta musulmi tsantsa wadda a yanzu tana so ta musu ƙarshen ɗan goma da takarar su ma ya ci ƙuri'a amma kuma hawan mulki ya zama matsala a gare shi wannan kuma shi da abin da ya faru a ƙasar kamaru bayan kuskuren da alhaji ahmad ahijo ya yi na jikintar da ɗora mataimakinsa wanda ya amince ma alhari yana su waɗannan da Allah ke ka amince masu halin da ruwanda take ciki shi ma wani darasi ne haka ma ga ghana ga cote d'ivoire ga djibouti da dai sauransu da zai samu tafi da nisa ga jos na cikin najeriya duk waɗannan wurare da muka zana musulmi tun asali wurinsu ne nasu ne su ce da iko su ce da mallaki amma saboda sakaci da amince waɗanda Allah yake su mai gara ne sai ga waye jirki mu dani so da yana da kyau mu farka lokacin da dama bai zo ba Allah ya kiyaye da karshe tana kira daga wannan mimbari zuwa ga duk musulmin wannan ƙasa cewa a yi rajista da shirin zaɓe wanda za a yi daga sha biyar zuwa ashirin da tara ga wannan wata na janairu da muke cikinsa haka ma musulmi mu bari iyalanmu maza da mata waɗanda suka cika shekarun jefa ƙuri'a su yi rajista domin ƙa'idar musulunci ita ce yaƙi yana zama wajibi ga musulmi idan aka kawo hari cikin gida akan kowa da kowa namiji da mace ba ɗauke ma kowa ba to a halin da muke ciki kuwa an riga an kawo mana hari haƙuri a ɗaki da haka dole ne mu tashi tsaye ya Allah ka taimake mu Allah kai bada dace barta mana kada ka bar mu da dabarar kawunan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد ala ali محمد كما باركت على اللهم أرض اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم ارحم حوزة الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم أصلح ولاة المسلمين وجعلهم ولاة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون اللهم أصلح علماء المسلمين وأصلح أئمتهم وارزقهم البطانة التي تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم أدمر من في تدبيره خير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بمن طغى وتجبر واعتدى اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين اللهم عليك بالمفسدين في الأرض والمنافقين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واشقق عليهم عصابهم اللهم دمر اليهود والنصارى والصليبيين والكفرة والمشركين والمنافقين والبعثيين والعلمانيين وسائر أعدائك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم آفيتك ومزقهم كل ممزق اللهم سلط عليهم جلدا من جنودك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم واوقي الفرقة في صفوفهم واجعل قواهم وبالا عليهم يا رب العالمين اللهم إنهم قد عاصوا في الأرض فسادا اللهم إنهم قد أيتموا الأطفال وفرقوا الأولاد وأرملوا النساء واستباحوا المحارم وحاربوا الدين اللهم فانتقم منهم فإنك عزيز ذو انتقام اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع المسلمين على كلمتك ودينك اللهم ارزق المسلمين التمسك بالدين اللهم انصر المجاهدين المسلمين في سبيلك والذابين عن دينك اللهم انصرهم وثبتهم اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انزل عليهم نصرك المؤذر اللهم انصرهم وانصر بهم يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها اللهم أنزل في أرضنا ماء طهورا تحيي به بلدة ميتا واسقي مما خلقت أنعاما فيه كثيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا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 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تسليم واحد تراص وحاذ بين المناكب والأقدام أتموا الصف الأول وفي الأول استقيموا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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر